وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يوم تأذرك من الجد بقوليان أن لا قوم قومي سلام عليك يا بام كبرت في كل القرآن المجمع من الآن كتاب الجلر هو نمريتي أو نمريتي نام الجمعة لا نا سنة السنة ذكر كده ولا عليه karfatar mulki ta alayyar karamar kuma alayyar a jihar ken allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi mana jagora ya ɗora mu a kan daidai ya hana mu bin akasin haka taimake mu da taimakonsa ya agaza mana da agajinsa ya sauƙaƙe mu da dukkan wani abu mai wahala na rayuwa ne ko na addini wani sauran bukatun yau da kullum da kuma ya fi da mu cikin abin da ya hore mana mu ci gaba da yi da falalar cikin kansa su taimakon sa yau insha Allah aya ta ɗari da talatin da shida za mu tashi a da hudu abuwan wadon ma wa ba alaihim wa fiye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما وقع يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عليهم الرجس فلما فلما كشفنا عليهم الرجز إلى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأن أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك Allah maɗaukin sarki ya ce yayin da matsala ta saukawa banu isra'il azaba irin ta duniya suka fara girbin irin shuka mugunya da suka yi a baya suka kuma gane babu wanda ya isa ya yaye musu wannan azabar domin aikakkiya ce daga Allah in ba shi Allah ba kuma su sun san tsakaninsu da Allah babu kyau ba shi ya take ba daidai take tsakaninsu da Ubangiji saboda tsabar rashin kunya da suke da ita sun tabbatar da gaskiya shi ne abin da musa ya zo da shi don aka babu wanda suke ganin za su yi kamun kafa da shi su gabatar da bukatunsu wajen allah in ba musan ba aka suka shafa ma idan su toka ba kunya ba tsoron allah suka dai zo wajen musan ƙalu suka ce ya musa ya kai musa saboda rashin mutunci ba za a ce ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan rasulu ba su nuna dai har yanzu wannan mukamin suna ja da shi ba su yadda musa su kira shi annabin allah a bakinsu na manzo kai musa abinda muke so da kai Ko hudu lana rabbaka ka kira mana ubangijinka har yanzu kun ga babu ladabi cikin wannan magana ina ma da kun ce ka roƙa mana ubangijinmu saboda mun san ka fi mu matsayi a wajensa zai fi jin maganarka domin kai ɗan gatan shi ne ɗan aikansa ne ba ce haka ba musan da yana suka kira gayan sunansa irin wanda aka raɗa mai tun ranar suna kai musa ka ji ba ka ce wani abokin ka roƙa mana ubangijinka bima a hida indaka saboda abinda ya alkawarta a wurinka cewa zai ji roƙonka ga abinda muke so ka karanta ma ubangiji lafazin ya fito daga baki mu ba kai muke so ka zaɓi lafazin za ka yi amfani da shi ba ka ce mu nan banu isra'ila mun ce Allah ka ce mashi mun ce in ka shafta annar rijiza wallahi idan ka yaye mana wannan azaban da ke damu ka kuranye mana ita lanuminan nalaka za mu ba da gaskiya ga abin da kake kiran mu zuwa gare shi wa lanursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu sakar maka bani isra'ila kamar yadda ka nema kai musa an gane can gaba harshe na ce banu isra'ila wato mutanen fir'aunan ne suna ma an dawo da maganar kan fir'aunan da shi da jama'a to duk da turewa da suke ma duk wata mujiza da musa zai zo ita mai alkawari in an yaye za su dawo kan hanya a yaye ba su dawo ba ana na ana na ana dakon safe uzuri ya kare a sake sakan musu wata mu'jizar ita ba su alkawari in an yaye musu za su dawo su imani a yaye musu ba su dawo su imani ba to su da kansu dai suka gane da ta fasa su ta yawa yanzu ba maganan wani alkawari ba a sun zo fadanci gaban musa ya roƙi ubangijin shi musa bisa matsayin musa a wajensa da kuma alkawarin da yawan musa ya gaya ma ubangijinsa shi musa cewa wallahi idan ya allah in ka yaye mana wannan azabar da muke ciki wadda ba mai yaye mana ita sai kai to za mu yi imani da kai musa za mu yi da awarka za mu bi ka kuma za mu sakar maka banu isra'ila mu yanta su da ƙangin bauta da cutarwa da muke masu iri iri da nau'in azabtarwa da wulakantawa duk za mu jaye wannan su ma su shaƙi rayuwa wannan ya ce buƙatar ta kawo su wannan kamar ƙur'ani ya yi hazafi cewa musa ya fitar da wannan bukatar wajen ubangiji kuma ubangiji maji roƙo ya ji wannan roƙo kuma azabar da suke ciki an yaye masu tun ana so duk a wuce nan don a takaita bayani sai aka je to bayan mun yaye muku wannan ababa. waccan abin da suka yi alkawari da waccan da suka cewa za su koma daidai an yi shi ne abin da Allah zai gaya mana yake balan ma ka shafina an humar rejisa yayin da muka yaye masu wannan ababa. wancan na din na alaihim na farko shi ya dauki alarama ya ta maimaita alaihim mana da ya ce walan ma wa a alaihim ai can saukar azaban ne a kan nan ko ya yi masa azaban ne da haka an hunce za ta tafi da nan wurin an gane ko falamma kashafna anhum ar yayin da muka yi masa wannan kuncin rayuwar wannan ɗanɗanar kuɗa tasu ila ajalin hum balighuhu zuwa ga wani ajali da su za su kai ga wannan ajalin saka yanke wani adadi wani lokaci su ga dai yanzu an yanke masu an yaye masu wannan azaba amma Allah ta'ala ya iyakanta lokacin ɗauki azabar zai kasance tare da na gwajin hali ba wai don shi Allah abin ya shige masa duhu ba kafin wannan lokacin Allah ya ce za mu yankutu sai ga suna walwale alkawarin da suka yi saboda tabbatar da su ba ɗiyan goyo ba ne ba su yanta banu isra'ila ba ba su yana azabtar da su ba ba su yana bautar da su ba duk da wannan rantsarantse da suka yi da kuma alwashi da suka sha cewa za su yi haka ai yan na adam suna warware alkawulansu wa turu na kufrihim suka ci gaba da kahircin kuma fa huwa mawzun ala khamsin muwazzam alal khams yaltaji'una ila musa duka wannan sai alƙawari su cikawa su yi amai su lashe su amai su lashe kamar da aka lissafa man nau'o'in azabobin da aka yi sun daga tufa da jarad da kummal da batada da dam duk wa'annan ayatun mufassalat kowace ba wani lokaci da aka zubo masu su ba a a ɗaya bayan da ake yi yawwa da aka saukar musu da tufan ruwa din ya cika su ya cika hanyoyinsu ya cika koramunsu ya cika ko'ina babu in mutum na tsaye ruwa zai kama shi kwankwas in kuma yana zaune zai kama shi wuya ko'ina cikin ruwa da aka mai da su yan ruwa ƙarfi da yaki. to zuwa suke wurin musa su ce ya musa da ulana rabba kamar yadda dai sanayin da muka ji a sunan baka udu ulana yi yubayyin lana ma ne udu ulana yi yubayyin lana ma launuha udu ulana haka dai sun saba da irin wannan usulubin na magudi da ha'inci to kowane aka an samu su ba za su cika alkawarin ba suna ganin kamar wai sun iya kanta ne allah ma su ne mai wayo ne shine na yake muwazza'un ba huwa muwazza'un ala kham duka wannan saba alƙawarin nasu da dogewa akan kafircin sun ya faru akan kowace ɗaya daga cikin wancan matsaloli guda biyar da aka zarafe su yalta ne ala musa ba su da inda suke zuwa su fake sai wajen musa wa ya dalabu na minhu su nema daga musa cewa ya roƙi ubangiji a yayi masu wa ya sa'alu nuhu hanyar ɗaluba lahum kashfa ma na bihim ya roƙi Allah cewa Allah ya yaye musu musibar da ta afka musu jama'a nan darasi ya kamata mu ta ɗauka yanzu wa'ancan su kahirai ne ba kafiran da Allah kuma ya san su su kafirci su kafirci ne lamba ɗaya amma tare da suna wannan kafirci sun san idan wuri ya kure ba hanyar ba gaba ba baya gaba kura bayan su yaƙi sun zan su koma wajen Allah ƙazantansu ta tabbatar masu su ba ma za su yi tunkarar Allah ba sai dai su kamun kafa da ɗan gatan Allah shi ne a nan Musa amma sun yadda ɗin su dawo su kamun kafa da musan ya kai su wajen Allah dan Allah ya yi masu kuma Allah ya ji roƙonsu to mu ga la Allah da tare da mu mu musulmi ne alhamdulillah dan ba za mu rika ba Allah kai tsaye da bukatun mu ba musamman cikin wannan watan ma a kowane wata a kowace rana a kowane lokaci ka koma ga Allah da bukatunka Allahu saman to bare kuma a wannan wata cikin wannan ibada wanda Allah da ya koro bayanin yadda ibada take yadda azumi yake hukunce hukuncen da ya za a ya za a ya za a sai ya yanke da bayanin ba tare da ya kai karshe ba sai ya shigo da addu'a na a nuna muku tsananin alaƙar da azumi ke da ita zuwa tsakanin ya kam ne sakaci da wannan lokaci ya wuce ba tare da mun matsa ma Allah mu dame shi mu kunce samun in za mu iya mu takura mai mu nace mai shi ya fi haka manzo Allah sunan ke cewa alaikau biya zal jalal wa ikram cikin addu'o'i ku nace da faɗin ya zan jalal wal ikram in ji manzo Allah kuna ce ku matsa ma Allah shi Allah lokacin da kake matsa miki da roƙo to lokacin kake ƙara ma dan lela wajen shi na kamar mutum bane in ka roƙe shi ya dole ya dan baka yana far'a gobon ka dawo za ka a ta dan ragu jibin ka dawo ba za ka a ba gata in ka dawo ne ce wani ni kadai ne ya kamata kuma ka nema wani wurin ba a abin duniya ba kundin a kullum ka na ce ka ba ka yi wata ran dutse hannun riga za ku rasu to amma shi ko ubangiji lokacin yake kara son ka wai za ka alaka ibadi anni ba in za ta alaka ibadi anni ba inni qarib ujibu da'wa da da'i da da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Ana tsakiyar bayanin mahimmancin azumi da kasancewar shi farilla daga cikin rukuni daga cikin rukunan musulunci da kasancewar shi mai ja sabbaba ma bayan Allah zan masu takawa da hukunce-hukuncen azumi halin tafiya halin zaman gida halin tsarki halin tsufa halin rage lafiya da duk kwaɗatarwar da aka da mahimmancin watan azumi da cewa duk girman alkur'ani a cikin watan azumi ya sauka ga akwai lalin karin cikin watan azumi ga kaza ana cin wannan bayanin ba a gama ba aka ce kuma idan na sun sun tambaye ka game da ni eh suna son su san yaya za su iso da bukatar su waje na nesa nake sai sun ɗaga murya sun sa lasika ko ko kusa nake ba sai sun wahala ba to da sun maka wannan alluwar ka ce ni kusa miki kawai kusa miki kusa kusa duk inda kake to Allah kusa yake da jin shi da ganin sa da ilimin sa kanka ta haka kuma ka roƙa kun ba wata wahala hasali amma hana a daga murya wajen addu'ar ma kuma addu'a ba a buƙatar daga murya shi sa muke tabbatar da bid'ar yan bid'ar da suke kiran addu'a wai za a haɗu a addu'a kashe shekara a tara yan jaridu ana addu'a shekara a ɗauka midiya duk a waɗa wai ana addu'a shekara ya kuke gaya ma a da murya mai tafshi ake addu'a mun karanta hadisin musulmi ranar annabi ya yi wannan arbi'u ala irba'u ala anfusikum ya ku mutane ku sassauta makon ku hutar da sa'un fa innakum la tad'una asamma wala ra'ina wanda kuke kira ba daidai bane ko ba wanda bai nan bane ta yadda sai ya buƙaci ɗaga murya in kuma kurma ne sai kun yi haka kuna to shi Allah ba haka yake yawa bal na mata da una mujibun kari wanda kuke kira kusa yake kuma mai an sa addu'a ne suna kayan shi ka kai a hunce udu rabbakum tadarru'an wa khufyatan kuma haka innahu la yuhibbul mutadin ku kira ubangijinku da murya ƙasa ƙasa da sauti ƙasa ƙasa sautin munkaso sauti ƙasa ƙasa zuciya ta jagoranci addu'ar da harshe ke motsuwa yana fara abin duka a zuciya ke sau da ka ku yi wannan wannan siga da idan ku roƙi Allah ne abin ce miji a nan shi ne idan kafirai kafirci lamba ɗaya sun san in wuri ya ƙure musu su koma ga Allah ko da ko sai sun yi kamun kafa da wani bawan Allah don su sun yarda da kazantar kansu su amma duk da haka dai suna komawa ga Allah ga irin su wa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu din kafiran zamanin manzo Allah su ma Allah ya ce idan sun hau kwale-kwale sun hau jirgin ruwa iska da guguwa ta taso tana wasan kura da wannan jirgin suka tabbatar da in ba allan can na gaskiya ba ba gumaka ba gumaka ba za su yi wannan aikin ba sai dai wancan allan guda ɗayan dai guda ɗayan shi sai. to shi kaɗai suke koma su kira kajiman mukulisina lahuddina suna masu tsarkake mashi dukufa shi kaɗai suke dukufa kansu sun yadda ba wanda zai kai su gaji sai Allah a ce kuma musulmi ya lalace shi yana cikin wahala kuma yana tafan gaban kuma bai san wanda zai kira sai kira buhari ya tafi ne mai hmm? ya kira wane ne ya kira waye ya kira waye ya kira waye da Allah a rika kiran Allah hmm. wancan yan dama ya samu amma ka tabbatar da mutum ne irin ka yadda idan kana nan masallaci da ba ka irin tsawa ɗari bisa ɗari ga abin da ke gudana gidanka sai shi ma haka yi sanan wajen illa shi kila ka ce yana da mataimaka yan leƙen asirin ƙasa da kaza to gwargwadon rahoton da za su ba shi gwargwadon kuma abin da zai je musu na yi in suka yi magudi su suka yi ha'inci ba su ji tsoron Allah suka miƙa rahoto yadda ya kamata ko a lokacin da ya kamata ba bai sani ba sun ba mala'ika ba ala ayi halin dai musulmi kar ya kuskura ya riga yin nisa da ubangiji cikin al'amuransa duka Allah ya samu shi shine nan Allah ta'ala yake ce mana da suka walwale alkawarin nan da suka yi kuma iya uzurin da za a ba da kuma matakan da za a ɗauka har ta laifukan su fito fili hannuwawa ma ya gane su ba 'yan kwarai suke ba sannan sai Allah ya ɗau mataki a kan to da aka kai wannan lokaci Allah ya ce fantaqamna minhum bil yam ka karanta ne على رمضان أنتقمنا minhum sai muka yi ramuwar ganya muka ɗauki fansa daga gare su lokacin ramawa rai yi ma sai ban gama karanta jarin ba ko nan a wurin gani ya ce wa ya sa'alu na an yi taluba lahum kashifa ma na zala bihi wa yi wa'idu na hu bil imani bihi wa yi rizali bani isra'ila ma'a su ce in an yaye mun za su dawo za su yi imani da musa da abin da ya zo da shi za su imani da Allah bisa karantarwar Musa sannan kuma za su ba bani Isra'ila su yanta wa ya da'ula Musa ya roƙi Allah wa ya kashi ku annun Allah ya yi musu fa yastamiruna ala al-iman muddatan sai su dan yi imani haka na dan mutum gadi kwana ɗaya kwana biyu ko wani abu makamantan haka sun da yanku suna su uhudan da nan sai su warware alƙawarin su koma a gidan jiya. Yan ba ya ce ya ɗauke musu wannan azabar zuwa ga wani lokaci da su za su iya kai lokacin ba ai ba lubunin ayati ajin za su iya kaiwa ƙarshen wannan lokaci wa yi da ƙarewa wannan lokaci fa a ja'un na kasa kawai sai su maza sai su zo da warware alƙawari a kiban ba in ajal a daidai sanda ajalin ya ƙare al-mazkur wannan akan mata saboda haka Allah ta'ala sai ce ban kanna banda kanna nan sai muka ɗauki fanka da gare su ba da alwa ilhamta bayan wa'ancan nau'o'in azaba guda biyar a kubanu wal jaradu wal kummar wal fafaɗe wadam bayan sun ƙari ala shi sai muka kan su wa kana kullu wahid minna yunkar alaihim min dad kowane alƙawari ana warware alƙawarin da suka yi kowane azaba ana warware alƙawarin da aka yi lokacin neman a yayi ba harar na bilani karshe dai muka nutsar da su cikin wannan rafi ai albahar mal wannan rafi mai zarfi irin na gishiri a nan aka halakar da su da annahum kazzabu bi ajina da dalilin cewa dole sun karyata da ayoyin gane ba sun karyata da ayoyin sun walwale abin da suka alkawarta wa kanu anha suka zan marrakana daga waɗannan ayoyin ba su aiki da su kamar da suka yi alƙawari to daga nan sai ne sun ma a shahara ilil janibin aƙar sannan zuwa ga ɗaya ɓangaren ɗaya shiya wa inda ma amanar musafafuna wa hum banu isra'il za a koma kuma a taɓo ɓangaren banu isra'il wayanda su ma alhamdulillah ya ƙarshe sun yi imani da da'awar annan musa sanadiyar wannan imani nasu sun samu gata daga allah dukkan irin kulawa da wadda ma ba su zato ba duka allah ta'ala ya yi musu ya nuna musu gata sanadiyar imani ba ka yin imani da allah a wannan duniyar kuma ka zauna cikin wulakanci da kaskanci sai dai idan imanin rabi da rabi ne amma in dai cikakke ne na zo wurin karatu na na Allah ramma ya karanta min wajen ayoyi wanda wannan ayoyin sun sa na ƙara fahimtar matsayin mumini a wajen Allah wallahi mala inda imani babu wulakanci inda imani babu karsashi, inda imani ba har nan da ya zai nuna maka ya kana mumini wallahi bai yiwuwa inda Allah ya ce ya ayyuhal na amanu zkurullaha يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي, يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ku ji wannan irin usulubi don Allah ɗan uwa ku ƙara gane gatan da mumini yake da shi wajen Allah can dai aka kira mu aka samu wani aiki mai yawa amma mai sauki shine ya na ladina amanu kurullaha dhikran kafira ya ku masu imani ku ambata Allah ambato mai yawa ambatan Allah mai yawa ambatan Allah mai yawa dukkan wanda yake masallacin nan bai zo nan masallacin ba ne da ya ambaci Allah kun gani domin da farko ne da ka tuna aiko ana karanta ayoyin Allah ana fassara wuri kaza kuma Allah ya ce idan ana wannan karatu in saurara to bari je in saurara an fadan Allah wannan tunawa ka taho kawai an fadan Allah ne shi shi an fadan Allah bai da iyaka ba kuma yanzu ana karantawa ana fassarawa duka cikin ambata yanzu nan duk zikiri muke nan dukan mu gaba da yardar Allah wanda ma za a samawa a rediyo ko a talabijin ya kalla ya ji ma a lokacin da ya ba wannan sauraron wata kulawa to sai da ya zikirin Allah sannan ya wannan kulawa don ya san Allah ya ce ana karanta ku ta mu Allah ku saurara ya tuna Allah kila da za ka shigo masallacin ka tuna Allah kila daga inda ka taso kana tahowa a kafa shi ma kila ka tuna Allah domin kila ka ga wani abu da Allah ya ce baya so ka ci gaba da kallon wannan abu sai ka tuna Allah ya ana sai ka kawo da kai zikirin Allah kai ila ka yi ƙoƙari ka kau da ka ga wani ko yaro ne ko mace ce kuna kawowa kana kawowa ba ka kura mata ido har ka sa ta tuntuɗe ba saboda Allah ka san Allah ya ce ka kai haka zikirin Allah ne zikirul uzkurullah zikiran kasira har ake so kowane lokaci a kasuwa kake a gona kake a lambu kake a masallaci kake a makaranta kake a bakin aiki kake ofis ɗinka kake direba ne kai mai tuka mota fasinja ne kai aka ɗauka duk ko ina ka rika tuna allah na nan sai ya zama ba za ka yi shari'a irin ta wanda bai da addini ba ba za ka dinga neman fitina ba ba za ka so cutar wani ba don duk cutar da za ka yi ka san allah yana nan yana ganin ka zikirin allah ku yi da yawa in ji allah ta'ala wa sabbihu ku yi tasbihinsa bukuratan da sahe wa asilan da marece wai wane ne Allah huwa allazi yusalli alaikum daga nan na kara gano matsayin mummi shi Allah shi ne wanda yake yi maku salati suwa ku suwa ya ayyuhal ladina a cikin ku mu'minai Allah shi ne yake muku salati ku duba yake yi ba fa yayi ba in yayi ne a ta an yi an kare ko kila mai tunanin mu ai zamanin ya rade mai yawa ba ma ciki sai ka abin siga mudari'a fi'li mudari an gane ku huwa allazi yusalli da daddare ne da rana ne a gida ne a daji ne a hanya a ina a yusalli alaikum shi ne yake muku salati yawar kai kama san irin salatin Allah kuwa to amma dai ya kasan dai alheri ne tunda mummune ya kira wanda yake so ko to a ce Allah ya ne maka wata ɗawainiya wannan bai shi ka gano girman ka ba Allah wani ke ma wannan aikin da kai kuma aka matsa game ce wa mala'ikatu da mala'ikunsa ba hawa malakuhu ba mala'ikan ba ɗaya ba ce. kai mumini Allah ne maka salati kuma da mala'ikun Allah duk su ne maka salati malam ba tsotsai ba za a samu mumini a wuta ranar kiyama ai ko gaskiyar magana sakacin wannan mumini ya kai sakaci wallahi kai mumini ba zai shiga wuta ban Allah ne in ya shiga in dai muminin ne in ka ga ya shiga sai ne ta hillatar ƙasa akwai ta hillatar ƙasa ita ko wannan shiga wuce ta ta littar ƙasa ne akwai wanda za su wuce ba su ma san sun sun tsallaka ba shi ne wannan ƙetare ziradi wasu sai an duk an gama tsallaka an yi can aljanna ana jin daɗin cin yanzu fargaba na ɗaya rage wallahi ni wannan abu shi ne kawai ke ɗan kayan nan me shi ke ƙetare ziradi nan يوم كتير يجينا ما قال لك أي بقف أي أن قال لك أي الحمد لله الذي هدانا لهذا والله في الله حكى ذي الفضل والله في الله في حكى شعب عروفنا وإن زباين الله شيء أي شيء أجلنا أنا كما جاء أنا جندالي أنا جيرا كم يتنون ثولا يتنون ثولا يتنون ثولا يتنون ثولا ما قال لهم أه كيف تبقى لك كل ذلك يتنون ثولا ما قال لهم كيف كان الزنادي من أجل yau tun yaushe aka yi ba sai da ɗaya tun da ka gan muna aika za a riga an tsallaka a yanzu nan an gama an gama tintini masha Allah alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah Allah ka kishin hadisi fa yace Allah yana jin nauyin karbar mumini ran mumini yana kunyar yadda zai dai daure dai dole dai karɓo ran mummuni ba ya jin daɗi shi Allah fa ta'ala hadisi kudu tu muttafaqun alai annabi ce Allah ta'ala ya ce ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi abd ruhi abdi mu'min fi qabdi ruhi abdi mu'min yakrahu al-mauta wa ana akrahu ta'atahu wala budda lahu min al-maut Allah ya ce ina yin kamar in yi kamar ba zan yi ba akan abu ɗaya babu wani abu da nake haka akan aikata shi abu ɗaya kamar in yi kamar ban yi ba kamar in kabban jin daɗin aiwatar da shi ya ce shi ne karɓar ran bawa na mummuni mummuni baya son mutuwa ni kuma ban so banna masa ne, ban so bata miji ne, ban so mat man abin da bai san shi bai san mutuwa shi mumini ai gaskiya ne ai mutuwa malam ba dole ba shi bi lalazi in ka gani lahira ba kai akai ba a ni kan sai dai an tare an kai da gaskiya tsoron ta nake ji saboda ban san abin da zan kana to wannan tsoron ba wai aibu bane ba laifi bane annabawa ne kawai Allah ya cire musu wannan tsoron su ne duk sun lokacin da aka zo a ba su zafi ko shi baka ji adamu da ya ba da kyautar wasu shekaru na shekaru da aka dawo za a hanka kai waye da ni ne malakul maut a lokacin bai yi ba a lokaci ya yi a shekara kaza aka ba ne su ba ka kyautar da sittin ba an ka yi kyautar su arba'in ne ko su suna da yadda hadisi yi ka yi kyautar arba'in daga ciki to kuma wannan adadin da ka rage maganka ya cika zo da haka na zo mutane haka za a yi ya eh, haka za a yi ma'ana dai Allah ya ce ban taɓa yin kwanga bakon baya wajen wani abu da zan aikata ba sai karɓar ran bawa na mummuni ba ya son mutuwa ni ba na son saba mashi فلا بد له من الموت اما با مصاطم سي اموت اذا الجنة بلا اجيب سي اموت اما الله ما لم وان سمتوس كن كن ذا اكرا ران بطي تكذن دائي كن ذا سكبا الدنيا كن كذا ذا اغارا ران كدوب كدوب كدوب حبيب النجاة لكي تنظر في عزيز كدوب هدى ya zo ya ma yan uwan shi wa'azi yana taimakon manzannin da annabi isa ya turo a yan mutanen amfaki ya wa'azi yana kiran mutanen sai aku mutane me sa ba za ku zo wanda bai tambaya ko wani lada ba sai ce ku biya shi wani aiki wani abu ba suna kiran ku zuwa ga ubangiji mai rahama me sa ba za ku bi su ba yana kewaye har da ya zo ya ce wa mali la abudu alladhi fatarani wa ilayhi turja'u ni ya to ba ya ba na ubangijin da ya halitta ni shi ya halitta ni me laifi don an ce karbon da ya halitta ni kuma kudin da kuke tirewa wurin da za na amuru suka gare kawai ya buɗe wazi kawai sai suka kashe shi suka kashe shi yanzu shi tun da ɗan gida ne laifi tashi mata shi zafi gaban 'yan aikin in za a kashe shi ana kashe shi ƙilar da kullum janna ya ka mai shiga aljanna kawai sai ce kala ya laika kaumi ya alamu da bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin kaji mu limana shi ya riga ya tsallake rijiya da baya kai gaci amma har yanzu tausayin mutanensa bai fita a ranki ba sai kai san mutane na ina ma da sun san irin yadda ubangiji na ya gafarta min laifuka na ba sun yi ne kuma in yaso a kai su kawo Allah gafarta damar laifuka bayan ya gafarta min kuma wajen alimin al mukurani san cikin wanda ke girmamawa to ku koma wa'ancan ayoyi bayan da Allah ya ce ni zikirin da zikiri mai yawa me mai tasbihi da sahi me mai tasbihi da yamma Ya ce shi ne fa wanda yake yi mana salati da mala'ikunsa kuma kun san hikimar sai ce liyi kuri da kumina zulumati ila kenan a dare da rana da gida da daji Allah ya kasa ya tsare ya ga bawansa baya cikin miyagun hanyoyi na kahirci da shirka da munafunci da banna da masha da gaba'ira da shauransu a ya ga dai bawansa ya koma hanyar tafarkin Allah guda ɗaya da wutar Allah ya mafarki Allah fake maka wannan hidimar sai kuma kana ta zuka kana ta buɗewa kana ta buɗewa kana ta tsoro wai kai ka ji ƙarfin ka ya kawo ka kama kafa kamar kai kai ka kamar kuma za ka bar duniyar Allah to ƙarshe sai Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima jifa wa kana Allahu kenan an gane ko muqaddar wa kana bil mu'minina rahima ba rahiman ba rahima da siga mubalaga siga fa'ila wa kana rahima dan Allah ko addu'a za ka yi ta yi ka dage Allah ya sa ka cikin imani bai waje kai haka tun da zaran ka zama mu'minin to Allah rahim ne a gare ka kuma Allah ya ne maka salati kuma mala'iku Allah suna maka salati baka sani ba kana can kana ta kwana mala'iku na dunan min da maka salati A inda ga nan kwana an yi ta zarce ka tsinci kanka aljanna bukata ta yi bayan duk hanyoyin da annabi ya tsara mana wa'anda shi bulis za su kai ka aljanna yanzu za ka ɗaure duk sanda ka zo kwanciya bacci kai alwallah kai alwallah in ma kai alwallah da ƙarfi jikinka kai sallah ko da raka aji sannan ka je ka kwanta ba wahalar da kai ake so a yi ba wai don ka kwana cikin tsarki ko na mala'ika zai zo na mutuwa ya same ka cikin tsarki ya ɗauke ka kana ƙamshi sannan idan ka je kwanciya baccin akwai zikiri akwai azaka ta wanda ka iya akwai irin su bismi rabbi wa ba'atu jambi wa duka an fawo إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تعبد به بعد الصالحين أقولكم وانت أن حديث البراء بن عظيم رضي الله تعالى عنه اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمني إليك أه؟ رغبة ورحبة إليك أقام إلا يهدو رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت النبي يقول كم تؤمن جرم فاكر وصل في الجنة يا الله الله تجانب المولى الحديد كمان يكون أحسان هر من منا كيف نقوم بريك الأشياء الله تقام درجه to shi ke kenan sun ma'ashara ilil janibin akir wa huwa indama amanin musamman wa hun bunu isra'il yayin da almustan abuna wani aka rena mawayau a rayuwar masar a wannan lokacin aka mai da su 'ya'yan mora 'ya'yan bora aka mai da su 'yan tawari aka nuna masu iyakarsu aka bautar da su aka hana su walwala aka tsangome su aka tsane su banu isra'ila to amma kuma ƙarshen al'amari su suka yi imani su suka yi imani sai Allah ya nuna musu gata shine bayanin da muka ɗauko cewa idan kai imani to ba ka da sauran ƙasƙanci ku duba kissar wayancan ashabul kafin. dan kaɗan ne amma da suka imani su duba yadda Allah ya yi ta maimaita labarin su ya yi ta maimaita matsayin su ya yi ta girmama al'amarin har ma an wani zai ba da labarin a ce a'a ka kai kai da ka da ka na san na kusu alaika na ba a hombin har yara ne ƙanana matasa amma ka duba Allah ya yadda yake wato kamba makansa da zai ba da labarin sai Muhammadu saurara ka ji نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين هدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم saboda haka ka zanyi mumini ka rike imaninka kila ko kowa ƙabla an yazigu sun yi imani daidai sa'ad da suka imani sun ci gajiyar imanin su sun mori imanin su kabla an yanzu gufa sun su karkace kuma ai su matsar ban isra'ila kenan su ne eh, abinda masu yi magana ke cewa a ba saurin yaban dan kuturu su ba a saurin yaban su ko kaya zai su gana na sana nan za su batar da kai amma dai sa'ad da suka imanin sun ci gajiyar imanin yawon yawo قبل أن يزيغوا أعقبهم بالإيمان استقلابا في الأرض نبي الإيمان الزكاة يسيري ألا يبعث قادا أثر ملك أثر قبادة إذا أهمهم كما رأيه ثم أورثنا القوم الذين كانوا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها أي muka جادو da na wannan gabacin ƙasar tun daga gabacin ta har yammacin ta wadda ƙasa ce da Allah da kansa ya ce wadda muka yi ƙasar da muka yi mata albarka da albarkarta da ni'imominta da arzikinta da mulkinta da komai Allah zai ce sai muka ɗauke ta muka ba da ita gado gado domin dukiyar gado ita ce ƙarshen mallaka kenan ba wanda zai maka gori ba wanda zai ce ba nan tare muka yi ba fitakar neman ba ko nan kan Allah ba ka mun ba a dukiyar zanu ƙarshen mallaka mafi daɗin mallaka wannan abu a ce gadon kai kai kanka har wani irin daɗi za ka rika jin gadon mahaifina ne wannan shi ya bar mun kamar kun gane ta aka ce banu isra'ila nan ba da aka nuna masu iyakar su shekara da shekaru ana cutar da su a kasar to yanzu an kauce masu cutar da su an ba su kasar ta su ce da su kai shine alladina kanu yusabahun wanda suka ga ana ne rena mawayau ana maishe su ba kowa ba an mai da su ba su isa ba in ba su nan ba a su ba a jiran su in suna nan ba a lale da zuwan su ba kowa ba ne a karkashe su a bautar da su to yanzu masharik al'arabi wa magharibaha daga bangon ƙasar na gabas zuwa bangon ƙasar na yamma duka mulkin su ne gaba ɗaya ikon su ne su adda amma ƙasar nan arziki da albarka farko dai ga ruwa ita ce duk kasar da Allah ya musu ruwa to kusan ya zama musu gata gaba ɗaya sannan ga itatuwa wanda zai hana zaizayar ƙasa da kuma hana kwararowar hamada ya kyautata rayuwa curuta kansu ba sa tasiri inda itatuwa shi sa wani salo da ƙungiyar izala ta fito da shi kwanan nan a lokacin da bala'in corona ya yi nugu-nugu da komai ciki hada wa'azuzzuka kuma abin miyagu suka ci bari ya kici ya kitin yawa suka hana abin ya kai in ka fito za ka tattara mutane a ce korona ko har yanzu mana sauran matsalar nan ku dai da ka ku dai da ka zai ne ta canza salon wa'azin ƙasa da da take yi sai ta ce yanzu sunan wa'azinta da'awa kaga da'awa dama a ɗabi'ar da'awa ba a san kare mutane ba a da'awa inda ko nan kuna da yan da'awa ku je ku tambayi kwamitin da'awa in sun tashi tafiya da'awa da ƙyar suke cika mota guda su daga nan kuma sun je can kila sun mutanen da ba su kai adadin su su da suka je ba kun gane hikimar amma dai samun dama a yi da sakon Allah ko ga mutum ɗaya ne shi ne wajibin wannan ƙungiyar ko ga mutum ɗaya yi da da'awa shi kenan idan aka shiga jiha kamar nan ba jihar kebbi ku ba ma sai an baku labari ba don ku san yadda ake in kwamitin da awa ya shigo jihar kebbi zai shigo da dukkan malaman da ke hawa bari na kasa idan wanda bai samu iko haka nan dukkan alarammomin da ke hawa bari na kasa za a shigo jihar kebbi kuma in an shigo jihar kebbi ba inda za a gansu tare wuri guda sai rana ɗaya kuma ranar ma da daddare ne da suka shigo jihar kebbi ina aka wada su duka an wada su duk lokal zaman na jihar kebbi an ga za a taro da yawa ko taro mai da hankali kenan idan har na sun gudu da kuron dan tsere na mana wayo sun mana wayo sun sana mu azi to mu kuma sun mun gwada masu wayo ta wata fuskar irin na basirar musulunci ke Allah ya taimaki zana da shugabanninta a homai ne yanzu kaɗai ba kun san a wancan lokaci an taɓa yin doka a matakin fedar da zaman aka hana imala wa amma aka ce duka ƙungiyoyin komawa kowa ma an hana wa lokacin mulkin soja na buhari nan dai ana nan gwamnatin mulkin soja sai ta fito da wani tsari wai shi wo against indiscipline wai tsarin yaƙi da rashin ha'a. yaƙi da rashin tarbiyya sai ya lalace dai sun sami su da to ai wannan aikin mu dama aikin da muke yake nan ran ke daɗe ke gwamnatin soja mu dama ai yaƙi da rashin ta'a muke to kamar yaya ai kunji kunji cewa muke talakawa su mai shugabanni biyayya a zauna lafiya a ƙasa a ji tsoron Allah a yi sunna sun haka kuma mu izini mu je mu taya ku za mu yi dama aikin irin wannan naku ne mu taya ku za mu yi kun kyauta za mu muku ba wani abu kace ku ba mu to to shi kenan mun ji za mu ba ku dama amma duk inda za ku yi ku kira gwamnan jihar ya zo a yi da shi sai za ka ji jira mun yake nan gaba ta kan yau kuma da daga sama ba kuma yake sauraron mu mai an ce mu kira gwamna wa'azi ba ya yi sama ba to duk inda aka yi nemi a takura musulunci sai Allah ya sa musulmin kirki wata hikima ta dabara da za su yada da'awa a wannan lokaci ai kun tuna da an yi haka ko haka aka yi suna ka mu ma sai muka zama yan wo against indiscipline amma a gargajin yanzu a shiga ko ina a yi wa'azi in gwamna ba zai zo mutu zai turo kwamishina muka ce oh dai ana ko suna kya farkon farkon izala baka isa ko a wa'azi a ji muryar kai ina a rediyo wai a rediyo nake bibi ai bakin jinin ku ya fi karfin a cewa a ji ku a rediyo to amma da gwamna ya fara zuwa fa ya a fanfarto a wa abin da izala dai na wo a kyan indispilin a guri kaza gwamna mai girma gwamna ya zo ga ma yan murya ga jawabin da yi yanzu an fara yin sunan izala a rediyo shi yasa tafiya na tafiya har sai ta zama yanzu izala da ita ake ado babu wani mukami da za a nema yanzu dukkan mukamai da ake nema wanda ba za a zo a roƙi izala ta sa baki a samu wannan mukamin babu shi han mukamin shugaban kasa to na ka yanzu izala da ita ake yado shi za a gunga muna dan rikici rikici haka kamar ta zoma ta zoma gata ne karfin mu ne ya kawo haka kun ga kun amma ba wai tsoron rikici ba ne. a ce wannan izala jos wannan izala kano wannan izala maiduguri wannan duk wallahi dadi ne kawai mana yawa kurin muke wannan abubuwa wallahi ba da gaske ba ne wai har ba muke da juna ba gaskiya ba ne kalan da awa ne kawai idan shek sani haya ja ta wala aka yana shek falalo ya ja a yana su yawa wasu balle sun balle sun balle gobe kuma wani taro ya zo hada zai ga ana hannu da balalau da zuwa ɗin ne da tsage kuma cikin burna da nuna na. Ya na haka ne kuma wani kaga wani sanda suke tsammanin wai an dare an rabu ba girman ba arziki kaga bukatun su ba su biya ba har abin yake ba Allah ga ta da ka Allah da Allah ya taimake mu matsalar ke zukata mu fa Allah da aikin mu allah Allah zai taimake mu ya kai mu gaci da ya Allah ehe saboda haka ana raina maka kamar mudin da muka faru da ara na ka in duk inda rikici ya hada ka da dan dariƙa wallahi kai ne ka farkon da a kofar gidanka za ka danna kasa ɗin wa'azi makocinka ya fito da daure biyan ya fasa ya riga ka wurin police station idan kuka je kai za a rime ba shi ba to ai kai ne dan tashin hankali kai ka kawo fitina kai ne mai sabon addini kai ne mai kafirta musulmi da kwanaki mun muku bayani tsakanin a tsakanin da Allah ya zala bata kafu don ta kafuta kowa kowa ba ta kafuta ba wanda ya kafuta ne za a fada a kuma ce ga wuri ko ba suna aka kira ba to kai in ba ba je ba ne tunda ba kai ake kira sunan ka ba ina ruwanka ai tabarin kaulasan tun mamana kai tunda ne ba a ce kai ba ne saboda haka wannan kungiya mun gode mu Allah da ya fitar mana da ita a wannan ƙasa ta zama uwa maba da mama wanda suka yarda da awar sun ga amfanin da sun ga alherin ta yau mu ƙanana ga nan 'yan shekara talatin da biyar ƙasa da arba'in duk sun zama dattoci a fannoni daban-daban na karatu wa'anda kuma har yanzu suke gefe su ne mata kallon wani abu daban su ba wallahi ta taimake su don ta san su karatun suma.

ka yi wannan addu'a kana da ladar annabi saba'in ka yi wannan addu'a daidai da sauƙin qur'ani ka ka yi wannan addu'a daidai da ka kuma an samu da kiki zuciyar ka ba komai na ilimi wannan ko ai lafiya ba shi kenan sai ka kama sai ka bi kafin a jima ka bilmi ya ciki ruwa iya wuya ba ka iya dawo sai wanda Allah ta'ala ya ce ku to Allah ta'ala da yake sanadiyar imanin da banu isra'ila suka yi aka halakar da fir'auna da sa gaba ɗaya kasar musu ta koma yamki ha kowa sai banu isra'ila wa al-qawma alladhina kanu yastad'afuna masharik al-ard wa magharibaha allati barakna fiha Allah ya ce wa tammal kalimatu rabbika al-husna kalmar ka mafi kyawu sai ta tabbata wasu banu isra'ila cewa duk wanda ya yi imani da zama dan gatan allah allah zai ba shi rayuwa kyakkyawar rayuwa a nan duniya bayan abin da ya tana da mashi na ninkin ba ninkin din alherin da ya aikata a matsayin sakamako jihar وتعالى على ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله يقول ونريد كما منا نبي أن نمن ني بيوه ني على الذين استضعفوا Akan kan waɗanda aka rena ma'azziki da waɗanda aka mai da su ba bakin komai ba a rayuwar misira to yanzu mun juyo aka alata biyu da sun yi imani to sanadiyar imanin za mu kauda azzaliman shugabannin da suka gana masoya mu ba su jagorancin ƙasar gaba ɗaya yace wa naj'alahum a'immatan mu mai dun su jagorori masu a cikin ne limamai masu yanka hukunci wa naj'alahum alwarithin mu mai su magada sau da magaba magabatan su su kuma an kawo su waye wannan Allah bani Isra'ila ma sabar bani Isra'ila muke mu wannan zata saboda hakuri da suke sun ga dai hakuri da muke ta bayarwa to hakuri mun dai kaga hakuri baya baci mawaki baya gano haka nake haƙuri baya ba ke haƙuri abun manzan ba. haka ɗan mara ya ce zan na jiran shi saboda haka bi ma sabaru ala a za a adoyam saboda juriya da dauriya da suka nuna ma cutarwar abokan gaba su cikin auna da sauran amana da karuna da makamantar saboda haka aka nuna musu iyakar su kuma na aka nuna musu gata da Allah wa marna ma kana ya suna fir'aun wa qawmuhu muka rugurugu muka rugurguza muka halakar da duk abin da fir'aun yana aikatawa da shi da mutanensa da imara na mulkin kama kariya da suka yi yau mulkin kama kariya ya zo ƙarshe amma kanu ya arsuna da irin abin da suka zama suna ɗagawa na gine-gine ana gini irin na madika ture ya ta ɗawalo na bilbuniya to dai ya zo ƙarshe an gama da shi malam shek abubakar muhammadu mai lajirin da gafara yake mana haza akhiru qissati fir'auna wa qaumihi nan ne karshen qissar fir'auna da mutanensa wadda ta zo a cikin wannan tura ta sura da araf wa qad laqu halakahum malai hakika sun gamu da halakar su da adam ittiba'ihim lil munzir sadiq a sanadiyar sun ki da'a sun ƙi biyayya ga mai gargaɗin nan mai gaskiya shine musa alaihi salatu da shi da ɗan uwansa harun sun matan kisa ta bi halkatin jadida sannan za a ci gaba da kuma kisa a cikin wani yanayi wani fage wanda yake sabo kisa ta bani isra'il har wurin kisa bani isra'il su kan su fir'auna an gama da su kuma a dai wannan turar ba da jawulul ba ga banu isra'ila dan kun dai gadan da gadan gata wanda aka yi an halakar da abokan gaba su kan idan kuma yanzu su adda mulkin banu isra'ila su za su ja zaran su yanda suke so kuma a matsayin su na mumune aka musu haka me ya kamata ya dole ya ci gaba shine tauhidin Allah na gaskiya sahihin imani sannan bin dokokin ubangiji kamar yadda a cikin taura amma idan Allah kan lokaci na gaba da hakan suka ci gaba ko kuma ya ba shi nan mala yake mana manuniya na daga cikin na wani tafsirin na rabbul adhan yana haska maka inda ka fuskanta ya dan yi maka shara ya sa maka tutula ya haska maka dan ka san ina kana ba sannan kuma yana koma ba ya dan yi maka daurayar abinda ka wato wuto ya tuna maka baya don ya san irin kintsin da za ka yi yana da cikin alheran ina ganin wannan ma na iya barin ta sai gobe da Allah ya sai fara da ita tun da lokaci ya riga ya yi wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai masu neman addu'a bukatu daban-daban Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم